to yanzu dan karkace sharri ka tafi ka je za ka je gaban Allah da hujja hujja ta zo maka matakar kaji wannan zancen ko saurari yanzu abin da malam zai faɗa ga sufofin da aka gaya wa annabi zai kwaso su karankaf ya juye su akan ibnu taimiya kuma su yi ta murna ƙarshe ma malam har cewa yake abin ne na ɗauko shi ana ce mai lokaci yayi ya ce ai na ga kamar yanzu na fara saboda ana faɗan sufofin ibnu taimiya ya ce ya ga kamar yanzu ya fara ku saurara ku ji da kunnen ku ku kuma biyo mu ku ji karatu gashi ibn taimiyya kamar yadda zahabi ya faɗi sifarsa ce mutum ne fari kaga cikin fararen fata aka ce mutum fari da makasan san irin fari ka duba fari na kusa da kai a cikin ba aka ce cikin farin cikin ruwa farin cikin fara ne yawwa da ya ce fari ka dubo farin da yake kusa da kai farin fara ne shi ma za a bidin farin ne amma yake cewa ibn taymiya kana abiya ba fari ne sannan a'yana yana da manyan idanu yana da manyan idanu ce aswadar ra'si wal lihiyati qalil shi ya da kamfura sosai duk shekarunsa bai bai fura-fura a kansa ba bai fura da yawa a gemunsa ba ce sharuhu ila shahabati uznai yana da gashi wanda ya zo har zuwa kan abin din bayan kunnansa ya rufe masa bayan kunnensa ka anna ainihi lisanani natiqan yana kallon ka idanuwansa kamar su ma harshe ne da suke bude yake magana wato irin mutane ne da in suna kallon ka ba a yi sa'a ba sai jikin ka kama rawa duk ka kama ka rikici ba su ce komai ba amma jiki suke gari kake kamar wani fada-fada suke baka ko wani saboda kwarjini annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin wannan kwarjini kawo mutum gabansa tun bai ce komai ka ji mutum yana bari yana bari ce kwantar da hankali ka kwantar da hankali ka ba abin da zan raba'atan min ar-rijal shi ba zangare ne wani shi ba dan wada bane tsaka-tsaki ne ba'idan ma baina bankibai yana da fadin kafadu jahwariyar saut yana magana muryarsa tana fita sosai fasihar lisan sannan mai fasahar gaske ne sari alkira mai saurin karatu ne ta da zafi lakin sun mai karuwa bi wa wasu yana da zafi amma kuma sai ya burkushe zafinsa da haƙuri da yafiya sauraka zafin nashi baya da tasiri a kansa gashi mutum ne mai saurin hadda saurin hadda akwai sanda yana yaro iyayensa abin nan yan uwansa yan gida haka za a fita za a fita ya fita shakatawa wani gidan gona sai suka ce zo a tafi sai ce shi ba zai tafi ba suka kyale suka tafi suka yi na a can suka dawo suna ba shi labarin irin abubuwan da suka yi na shakatawa da ɗaya bakewa da waye da waye cika gaba ka bi mu ba mun ci kaza mun sha inabi mun yi kaza mun yi tsalle tsalle sai daga wani littafi ce kun ga wannan ko shi na karance shi kuma na haddace kuna can kuna shakata kuna shan lemo da ayaba kuma suna ina kana ka san su eh ba san su shi ke da yanzu dai za mu tsaya hmm. Hmm. yan uwa ku ji fa abin da hmm. yan uwa ku ji fa da malai karanta na bari ne gaba ɗaya domin ku saurara na ga wasu yan wawa kwamin suka ce wai <laughs> wai ni kan waye ke yabo ne annabi yake zubantawa ne ba annabi bane na bari ne gaba ɗaya domin ku saurara na ga wasu yan wawa kwamin suka ce wai <laughs> wai ni kan waye ke yabo ne annabi yake zubantawa ne ba annabi bane ibnu taymiya yake billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الواد الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa wannan lokaci wanda insha Allah tabaraka ta'ala wato wani abin albishir abin farin ciki nake dauke da shi nake so in haska wa 'yan uwa masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato domin su ƙara samun nutsuwa su ƙara samun yaƙini su ƙara samun tabbaci a kan abin da suke kai kuma su fahimci cewa suna da hujja abin da suke kai dinnan daidai ne abin da suke kai shine tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma su zamanto shaida a gaban Allah na dukkan abin da muke gaya musu na girman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi tallahi ba mu ha'ince su ba kuma abin da muka gaya musu gaskiya ne su samu nutsuwa akan wannan abin su samu nutsuwa abin da muka gaya musu ba mu duk abin da kuka ji mun faɗa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da yaƙini mun san Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kunyata mu ba wata rana sai an zo an kai matakin wal haqqu ma shahidat bihi a'da'u gaskiya shine abin da abokan gabanka wanda ake ganin abokan gabanka ne suka furta wannan gaskiyar da kake faɗa yau su ma suka maimaita kamar da kuka gana sai title na rubuta gaskiya ta yi halinta babu shakka gaskiya ta yi halinta daga bakin su magautan namu tawagan makiya annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ɗaya daga cikinsu wanda ɗaya daga cikin sunnan ya fito ya yi wasu maganganu da da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da mu kanmu mun faɗa an ce mana mun yi guluwi cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗa an ce mana ƙarya muke yi mun faɗa an ce mana 'yan bidi'a ne mu mun faɗa an ce mana kaza kaza amma kafurta mu shirka muke yi yau kuma alhamdulillah saboda ilimi ba ƙarya ba ne da abin da ka ji mun faɗa wa billahi alladhi la ba mu da mun san komai amma duk abin da za mu faɗa sai mun tabbatar da wannan abin ba da molanka muka faɗe shi ba ba da son zuciya ba a'a abu ne wanda muna da hujja muke faɗansa sai yasa za ku ga komin nisan jifa in ji bahaushe ƙasa zai dawo aje aje a dawo sai sun zo sun gaskata mu abin da zan ba ku misali yanzu karatun da nake so zan yi ba wani dogon karatu ba ne bidiyoyi ne guda uku na malam sani umaru rijiyar lemu bidiyo guda biyu zan sa su domin su zamanto shaida abin da muke faɗa yau wahabiya suke mana raddi gashi daga cikin malaminsu wanda kuma bittifaƙinsu su wahabiya sun yadda cewan jagora ne a cikinsu limami ne a cikinsu a gurinsu su duk abin da ya faɗa sun yadda wannan abin da ya faɗa ɗin ilimi ne to za mu danna wa mutane ko da ba za mu yi wani rarumo mu jawo can mu jawo dama mun saba faɗa to amma in mun faɗa sukan ce mu yan bidiya ne to yanzu za mu ɗauko waɗannan abubuwan sai mu danna musu su ji me ya faɗa su ji me ya faɗa su ji me ya faɗa idan sun ji me ya faɗa ya rage maka ɗan uwa kai haƙuri kai ba wahabi kai haƙuri in gaskiya kake nema gata Allah tabaraka ta'ala ya yanke maka uzuri in kuma hayaniya da son zuciya kake nema shikenan ta wannan wa kanka lokacin da za a birne ka cikin kabarinka ba wani wanda zai kwace ka sai gaskiyanka sai kuma abin da ka taka wannan shine magana ta Allah bidiyon nan guda biyu da nake son zan yi magana a kai bidiyo na farko malam sani umar rijiyar lemu ya yi magana a kan kasantuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haske za ku ji muna faɗa manzalla sallallahu alaihi wasallam haske ne amma duk wahabiya in sun fito sai su ce mana ƙarya ne manzo sallallahu alaihi wasallam ba haske bane annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa yanda suke haka annabi yake abinda annabi ya fi su da shi kawai annabi ya fi su da cewan shi wahayi ne yawwa ulinna ma ana basharun mislukum yuha ilai kawai ana mun wahayi da wahayi annabi ya fi su abinda suke faɗa manzo ba kamar manzo Allah ka ce annabi da wahayi ya fi ka kamar annabi da wahayi annabi ya fi ka za ku ji muna faɗa mun sha karanta maganin bimbas bimbas malamin su ne ɗaya ne daga cikin muftin da aka yi a saudiya ya fito a fatawa na shi ƙarara a fejinsa aka tambaye shi manzo Allah haske ne an halicci manzo Allah daga haske jikin manzon Allah haske ne bimbas ƙarara ya ce ƙarya ne ba halicci manzo Allah daga haske ba an halicce shi ne daga maniyin babansa wani da maniyin mahaifiyarsa wance sai dai hanyar da yake kai ne shirya haske ne shi ta wajen shiryarwa amma a jikinsa shi ba haske ba ne daga maniyin babansa wani da maniyin mahaifiyarsa wance haka ya faɗa ƙarara ya kira annabi da shi yana nan mun sha karantawa ba ma son mu ta maimaita saboda abin bai da alkhairi ƙarara haka ya faɗa to yanzu za mu danna yan uwa za ku ji ga malam sani umar rijiyar lemu ya faɗa har kuma ya kawo hadisi wanda inda yau Abulfati ne ya fito ya faɗa ko wani daga cikin malamai a ɗariƙa za a fito a yi mai ca a ce wannan bid'a ne haramun ne kun kai annaba matsayin Allah annaba mutum ne kaman kowa to yau ga malam Sani Umar Rijiyar Lemu yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam harcensa haske ne kai gashi ya ce duk gashi na jikin manzan Allah kowane guda ɗaya a jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin wannan gashin haske ne daga ƙarshe ma ya rufe ya ce kai barin gaya muku annabi ya yi addu'a ya ce shi ɗungurungum ɗinsa ma Allah ya mai da shi haske harcen annabi kaga ba batun hasken shirya ake ba hasken shiriya wannan duk muna da ittifaki da ku shiriyar manzon Allah haske ne a amma shi annabi a zatinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam haske ne manzo Allah haske ne wannan maganar muke to yanzu za ku ji daga bakin malam Sani Umar Rijiyar Lemu ya faɗa manzo Allah karkashin kowane silin gashi na annabi haske ne karkashin hasken annabi na harcen annabi haske ne karkashin idan manzo Allah haske ne dungurungun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne yanzu yanzu za mu danna wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu yanzu yanzu dan uwana shi Muhammad Nasir ya gama karatu Allah ya saka masa da alkhairi <laughs> ya yi bayani akan kadiyar carbi jiya ya yi yau ma ya yi ya kawo maganan malamansu ya kawo eh, ya kawo maganan sui malam sani umar rijal lemu maganan malam fantami da sauransu ya tattauna wannan kadiyar to kadiya na biyu na muke faɗa akwai maganar da nake so in haska anan wata magana mai nauyi da malam sani umar rijiyar lemu yayi bayan ya gama kulasan bayani akan carbi sai daga ƙarshe ya ce carbi dai shi rike shi a haka misali ka ɗauki carbi kamar wannan haka ne wannan carbi me shi a addini haka ba komai bane addini amma wasila ne wani hanya ne da zan yi amfani da shi don ya kai ni zuwa ga wata gaya to wannan gayar da nake ita ce addini ba wai gundarin carbin ba wannan magana haka take to daga ƙarshe har yake faɗa yake cewa in zaka zo ka yi ɗan wani wuridin ka na wani adadi zaka iya da hannu yace amma in zaka ware wa kanka wani wuridi yaumiyan da zaka dinga yin sa kullum kuma mai yawa yace to dole sai ka rike carbi to a wannan maganar tasa za ku cira abu biyu abu biyu da za ku cira shine ware wa kai wani wuridi din rana kuma wuridin mai yawa dan Allah dan annabi in dai har malam zai iya faɗan wannan to me amfanin yakan yan ɗariƙa da kuke me yi amfanin yakan yan ɗariƙa ka gaya mana cikin sunnar manzo Allah duk wanda ya isa ya gaya mana wani wuridi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan wuridin wanda za ka yi shi duk rana kuma wuridi ne mai yawan gaske da ba za ka iya dabɗinsa da hannu ba sai ka ɗauki carbi ka faɗa akwai kaga babu <laughs> ashe dai wannan din da aka dade ana yakan yan dariƙa to kaga wannan abin ya dawo da aka yi dariƙa sai sa a farkon karatu na nace mu gode Allah abin da aka dade a hankali sai sa muke gaya muku yan uwa ikra'u ikra'u ku yi ta karatu kawai kar ku damu ku yi ta karatu ikra'u hatta yanqati an-nafas har lokacin da numfashi zai tsaya min madi ila ladi ku yi ta neman ilimi tun daga zanin goyo har zuwa ran da mutum zai mutu ikra'u karatu shine babban alkalin da zai dinga mana hukunci tsakaninmu da su karatu sai yasa za ku ga mutum zai gama zafin kanshi dududu yana zuwa yana fara karatu da kansa da kansa wallahi zai sauka wasu fatawoyi da kansa kun ga dai mun yi kokuwan a ƙasar nan ba irin kokuwan da ba a yi ba wahabiyya su yadda annabi haske ne sun ki to yau gashi da malam ya yi karatu ba gashi ya zo yana faɗa ba carbi bid'a ne bid'a ne kaza kaza ne da ya karatu yanzu ba gashi ya zo yana tabbatarwa carbi yana da kyau ba to wannan gaba na biyu gaba na uku wanda a ne nake so shi kuma na ƙara haskawa mutane wani abu mai hatsari mai hatsari in mun faɗa mukan ce sukan ce mun musu sharri ibn taymiya suna fifita shi fiye da annabi yau idan na zo na zauna ina faɗan sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai haske ne idan annabi ga yanda yake ga za ku ga ina jin daɗi ina nishaɗi to abin da zai ba ku mamaki zan samu ku bidiyo a nan duk sifar da aka ba manzan Allah a cikin hadisi yanda sahabban annabi suka sifanta annabi wallahi tallahi irin sifar suka ɗauko suka kwafa wa ibnu taymiya daga bakin malam sani umar rijiyar lemu za ku ji daga bakinsa sannan kuma duk sifa ɗaya da ya karanta zan tsaya in gaya muku ya karanta sifan sai in jawo muku lafazin da bakin a cikin hadisi an gaya wa annabi yanzu kuma sun ɗauka sun gaya wa ibnu taimiya saboda allah kuma in ka zo ka same shi ka ce yanzu malam yanda ka zauna ka sifanta ibnu taimiyan nan su kawo maka kaset ɗinsu su kuma yanda suka zauna suke sifanta annabi muhammadu haka da yadda suke shiga shauƙi suka shiga jazaba ana gaya musu ibini taimiya ana gaya musu ga sufofin ibini taimiya mutum ne fari mai gada-gadan idanuwa in ya kalle ka ma za ka ji a ƙarshe saboda sabitan baki ma masa adalci saboda sabitan baki ƙarshe sai da ya ce bayan ya karanto sufan ibini taimiya sai ya ce ai haka annabi ma yake kun ga inda magana ce ta adalci akastawa zai yi zai ya kamata ya ce yanda annabi yake haka ibn taymiya yake a sai ya ce a haka annabi ma yake yanda ibnu taimiya yake ma'ana yana shabbaha annabi da ibnu taimiya kuma kowa ya sani a ka'idan karatu in ka zo ka ce kai zaidu yana kama da babansa ta wajen fari to bai kamata zaidu ya fi babansa fari ba baban ne ya kamata ya fi zaidu baban shi ake cewa mushabbawun biyu shi kuma zaidu mushabbawu to za ku ji karar haka yi akan annabi to don haka yan uwa sai sa muke cewa ku yi karatu ku dai kar ku damu ku yi ta karatu a yi ta karatu a yi ta karatu kar ka damu da yawan sa asuwaki a bakin aljihu ka damu da yawan sa bairo na karatu ikra ikra kai karatu a hankali gaskiya za ta yi ta bayyana wannan shimfiɗan kan ne dogon zance saboda sho Muhammad Nasir yanzu ya gama karatu ya rike yan uwa suna nan a saurara barin danna muku odiyan malam na farko ku ji Allah tabaraka ta'ala sannan sai mu ci gaba fi kowa haskaka saboda babu wani silin gashi a tare da shi face haske ne a ƙarƙashinsa addu'ar da yake Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa ja'al li nuran wa ja'alni nuran annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'ar Allah subhanahu wataala ya sanya komai nashi haske sanya zuciyarsa mai haske ya sanya jinsa mai haske ganinsa mai haske fatar jikinsa mai haske gashin jikinsa mai haske wafi sha'ari nuran wafi bashari nuran waja'alli nuran waja'alni nuran ce ka sa mun haske ka sa da nima haske ne saboda ka Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken haske da babu wanda yake da kamarsa saboda kowace kowane silin gashi a jikinsa haske ne hmm. uwa kun faji yan uwa kun ji اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا Allah ka sa kowane silin gashi na manzan Allah ƙarƙashinsa haske ne kaga hasken shiriya daban ana kuma maganan haske na halitta na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da an ce mana kafirai mun faɗa an ce mana yan bid'a mun faɗa an kafirta mu to yanzu kuma ga malam yana faɗa da kansa Manzan Allah haske ne tafaddal ku zo ku inkari haske kuma hasken shiriyan yana nan daban don hasken da aka ce a sa shi a ji a sa shi a gani a sa shi a ƙarƙashin silin gashi sannan shi kansa ka cokam haske ne waje alni nuran Allah waje alni Allah ka mai da ni na zaman nuran haske shi ga sayyidina rasulullahi haske ne shi muke ta faɗa innan rasula la nurun yustada bihi muhannadun min sufillahi maslulu kasidar ka'abu wannan kasidar tana ɗaya daga cikin dalilin da yasa wahabiya suka raunata ta saboda faɗinsa innar rasula la nurun annabi muhammadu haske ne yustada bihi da ake haskaka da shi wa annadu min suyufillahi maslulu suka ce kasidar bata inganta ba musamman wannan baitin zaka ga sun yi jalayi a kasansa ka lura akwai guluwi an ce annaba haske ne to tafaddal bin bas ga abin da ya faɗa manzo Allah ba haske bane an halicce shi daga kaza ya kawo wani kalmar da ya ga annabi kalmar ce ta kafirci ya ce kulika min ma'in mahinin haka ya kira annabi ya ga annabi a gurin ga shi yanzu sai sa muka faɗa in ma za ka yi wahabiyancinka ka lallaba ka ba a hankali ka ba a hankali kar gaba ya ruɗe ka da ƙin gaskiya kawai cewan wa ma ana illa min waziyyati in gawat gawaitu in tarshud guziyati arshidi arshidi cewa ni kawai ina cikin wahabiyanci a faɗanka kai in wahabiya ta shirya ka shirya in wahabiya suka bata ka bata kar ka haka ka bi gaskiya ta gaskiya sai sa muke faɗa ai karatu kuma wallahi yanda kuka ga suna ta faɗa matsaloli na ɗariƙa suna ta dawowa a baya suna nan sun fi guda nawa sun dawo na rantse muku da Allah in dai ana karatu zamani na ci gaban muna raye ko ba ma raye sai kun tabbatar da wannan magana wallahi tallahi da kansu za su ajiye makaman su saboda duniya ba za ta gaskata su ba abin da suke faɗa ba ilimi bane da kansu dole za su dawo kan hakikanin gaskiya da kansu za su dawo kan hakikanin gaskiya kun ji na ɗaya to mu tsallake wannan kadiyar saboda bana buƙatar na ƙara jawo littattafai karatuttuka mun yi su a baya mu tafi kan sa ta biyu kadiyar da shi Muhammad Nasir yanzu ya gama tattaunata. ta mm, gata ba ma da tasbihin tasbihi da tasbaha ko da wani abin da zai amfani da shi na lissafi kamar dan adda din nan eh wannan counter din da ake amfani da ita yi da ita dan lissafa abin da yake so ya lissafa musamman in mai zikiri da zakiri da Allah kasiran ne mai yi yawa eh, tunda ka san shi zikirin in ya zanto in askar ne wanda yake biyu uku kaga ba bukata sai kai wani kwal kwal amma in ka za ka yi da yawa ɗari ko fiye da haka in kana da himma to kaga watakila in kana da wani wurdi da kake so duk kullum ka yi kamar sa to kaga ba zai yi ba ka yi dabdin sa da yan yatsa dole sai ka samu wani abin da shi zai rika lissafa maka to kusan babu wani laifi a yin hakan dan mutum ya haka ba laifi kuma babu wani cikin magabata da ya haramta hakan hmm, kai Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba malam yanzu wanda suka mutu da irin batar wanda wahabiya ta yi musu ya za su yi kaga an cuce su an wargaza su an tabar da rayuwarsu tafaddal gashi musamman in kana daga cikin wazzakiri na laha kasira amma wuridi da aka yi ɗaya biyu uku ba sai ka rike carbi ba amma in kana da wani wuridi ɗari ko zuwa sama da haka in kana da himma kana yin wani wuridi kullum to wannan dole ka samu abin da zai maka dabɗin adadi ko ka sa carbi ko ka sa wannan counter din saboda Allah to yanzu duk fatoyin da aka dinga bayarwa a da wahabiya suka dinga bayarwa rike carbi kafirci ne rike carbi bid'a ne rike carbi kaza to yanzu an zo wannan zamanin kaga duk wanda ya mutu a wancan lokacin fa sun riga sun gama da shi sun cuce shi sun hana shi zikirin Allah kuma ka'ida ne ka gwada ba wani wanda zai ce maka baya rike carbi ka ce yana cikin zakirai masu yawa yana zikirin Allah ƙarya ne yanda annabi ya faɗa idan bawa yana son kusanci da Allah ya ce la yazalu lisanu rataban bi zikrillah ko min zikrillah au kama qala min mahaza ma'anahu manzal Allah ya ce in kana son ka zamanto daga cikin zakirai kar harcen kai gushe da zikirin Allah babu hali kawai ka ce zaka yi wani zikiri ka zo ka zauna ka ce wai za ka yi wani zikirin babu carbi ta yaya istighfari ɗari in na ce maka ka yi da hannu in ba ka sa nutsuwa ba sai ka ɓata sai ka ɓata musamman irin zamanin da ake ciki yau damuwoyi sun zo sun toshe kwakwalen mutane ka zo ka ce mutum ya dinga zan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wallahi wani subhanallah subhanallah alhamdulillah la ilaha subhanallah alhamdulillah allahu akbar 33 uku da ake yi bayan sallah wallahi wani baya iya dabdin su da hannu kai wasu ma ba sa yi wasu ma ba sa yi amma duk lokacin da za ka ji in kana da carbinka ko kana da wani kawuntanka rike shi zai dinga tuna maka akwai wani abu da ya kamata ka yi musamman a wannan lokacin yan uwa hatta ku wahabiya mu cira gaba mu cira kiyayya mu cira son zuciya ana lokacin da wallahi wallahi musamman a duniyan nan yanzu yanda duniya ta rikice kuna kallon halin wanda ake ganin sun mallaki duniyan ma ba daɗin ta suke ji ba ku duba abubuwan da yake faruwa na yaƙe-yaƙe a duniya manya-manyan ƙasashen duniyan ana ganin ga yanda ake ana tunanin yanzu duniya yaƙi na uku zai zo ya balle a middle east ga abin da ƙasar isra'ila take kashe falastinawa kashe 'yan uwanmu libanan a syria a iraki a labanan da sauransu gurare da dama abin da yake faruwa a rasha da ukraine duniyar ita kanta a rikice take najeriya komai yanzu ya zamanto a rikice yake ba wani wanda yake jin daɗin ƙasan ɗari bisa ɗari yanda ake faɗa musulmi gatansa guda ɗaya ne shine kusanci Allah tabaraka wa ta'ala gatan musulmi wallahi guda ɗaya ne ka kusanci Allah tabaraka wa ta'ala kusantan Allah tabaraka wa ta'ala shi zai kare ka daga dukkan musibu da za su iya afkuwa yanzu ko za su afku nan gaba sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi aka ce masa ya imamu Allah yana jifan mu da musibu da yawa ta yaya za a yi mu kaucewa wannan musibin sai sayyidina Ali ya ce kun bi jiwayar rami ka zamanto kana kusa da mai jefa musibin kana kusa da Allah ba abin da zai same ka kusanci da Allah nan ta hanyar zikiri Allah ya ba mu amanoni guda biyu amana guda biyu ma'ana ya ba mu aminci guda biyu wannan amincin guda biyu duka wahabiyya sai da suka ga suna kokarin su raba musulmai da wannan amincin duk wani musulmi amincinsa guda biyu ne in kana so ka zauna lafiya kuma ka haɗu da Allah lafiya amincinka guda biyu ne haka alkur'ani ya faɗa wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah baya azabtar da mutane in annabi yana cikin su Allah baya azabtar da mutane in suna istighfari to yau wahabiya kun raba mutane da annabi annabi haske ne ba wabi zai ce maka a'a annabi yana taimako zai ce maka a'a annabi yana da albarka zai ce a'a annabi yayan yan aljanna ne ba wabi zai ce a'a duk alkhairi da zaka jingina wa annabi ba wabi sai ya kore ta yanda an rage ganin girman annabi a zuciyar mutum ba wabi an cusa musu suna jin annabi bai da amfani a gurinsu ba zai iya musu komai ba kuma Allah yana faɗa he kana tare da shi zaka samu aminci sannan abu na biyu wa ma kana Allah yu'azibuhum wa kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun Allah baya azabtar da mutane in suna istighfari kun raba mutane da yawan zikiri wani ba wahabiye ne zaka zo ka same shi ka ce masa zauna yau istighfari dubu nawa kai zai iya gaya maka ba zai iya gaya maka ba ba sa yi ba sa yi da sunan fada da carbi da sunan fada da kaza ba za ka iya tsare shi ka ce istighfari dubu nawa kai ya gaya maka ba ya za ka yi ka zauna lafiya amana biyu Allah ya baka ka rike annabi ka girmama shi abu na biyu ka rike yawan istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara qurani ne ga maka da haka ka cire kishi na cewan da gaba da bakin zuciya a yan ɗariƙa ne suke yi istighfari ba na yan ɗariƙa ba ne su su kaɗai naka ne kai ma musulmi ne annabi ba na yan ɗariƙa ba ne su su kaɗai annabi namu ne kuma naka ne ka gana wannan gaba da mu kar ya sa ka juya annabi baya gaba da mu kar ya sa ka juya istighfari baya Bamu da aminci yanzu musulmai a duniya da ya wuce wannan amincin guda biyu annabi da yawan istighfari shi aka yi ta yi iyayen suka ce da kakanni da malamai ku rike carbi ku yawan ta istighfari aka zo aka ce yan bid'a ne mu mushirikai ne mu yau kuma ga ga mala ya zo yana bada fatawa akan carbi sannan kuma cewa kana da wani istighfari ko wani wuridi in kai mutum ne mai himma da zaka dinga yin sa kullum to kaga ai dariƙa kenan shine dama ba shine dariƙa ba ina da wuridin da kullun ni dan dariƙa nake yi da safen istighfari ɗari la ilaha illallah ɗari salatin annabi ɗari da yamma in yi istighfari ɗari la'ila illan illallahu ɗari salatin annabi ɗari in zo wazifa in yi istighfari talatin salatin annabi hamsin la'ila illan illallahu ɗari salatin manzo Allah goma sha biyu wannan fa ana kiran shi wurdun lazimi wanda ya zama mun dole sai na yi ka bar sauran auradu wanda mutum zai zauna ya yi ta yi domin neman kusanci da Allah da kuma Allah biya masa bukatunsa shuf yan uwa magana ta gaskiya ba batun gaba bane wahabiya wallahi tallahi ba mu da mafita sai mun kusanci Allah tabaraka ta'ala da yawan ambatansa da yawan zikiri da yawan girmama annabi da yawan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati a nan nan lokacin da kadiyar salatul fati ta taso lokacin da kadiyar salatul fati ta taso na ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiya lokacin da wannan kadiyar ta taso suka dinga eh, wani ya zo na ce masa yanzu kai ba batun salatul fati ko salatul ibrahimiya ba yanzu kai da kake magana salatul ibrahimiya a rana kana yin salatul ibrahimiya nawa kana yi ya kai ɗari ya ce ha ya zan zauna in yi salatul ibrahimiya ɗari in ne kuma wa zai je min kasuwa tafaddal ka gani ɗari fa salatul ibrahimiya ɗari da yake hayaniya akan ta baya iya yin salatul ibrahimiya ɗari baya iya yin kafa ɗari kacal baya iya yi amma yana nan yana hayaniya hadha haluna al haka muna roƙo Allah ya ganar da mu in za ku gane ku gane ku gane kuma yin uwa ku yi ta karatu a hankali za ku riski waɗannan mutanen za su yi ta dawowa za su yi ta dawowa yanda ka ga kai ma ɗan uwa kiran da muke maka waɗanda suka gabace ka sun mutu akan wannan abun kuskure ne bidi'a ne yau ga malaman kun sun zo sun daidaita abin sun ce daidai ne to kai ma ka ba a hankali akan duk mas'alar da suke kawo maka ta iya yiwuwa watakila in Allah ta ta ta yi kana da gajeren kwana daga baya su zo su ce sun janye ka mutu kuma akan ba daidai ba za ku ba a hankali ku ba a hankali wahabiya wannan mu nasiha ce muke yi wannan kadiya na biyu a gurguje mu tafi muhimmin kadiya kadiya ta uku bidiyon sa da zan sa yanzu wanda bidiyo ne mai hatsari nasiha zuwa ga dukkan wahabiya da shi malam Sani Umar Rijal Lemu ku ji tsoron Allah kuna fifita ibnu taimiyya wallahi sama da annabi dan ba yanda za a yi hankali na ya kama duk sufofi na manzan Allah da aka faɗe su a hadisi sai ku ɗauko su kuma sai ku yaɓa wa ibnu taimiya bil muqabil ba mu taɓa ganin kun zauna kuna karanta wa ɗaliban ku wannan sufofi na manzan Allah kuna shauƙi kuna murna kuna jazaba ba kwa yi sai dai kawai in an zo sufofin annabi sai a ɗebo su sai a yaɓa ibnu taimiya zan ba ku misali da abu ɗaya kwanaki kadiyan maulidi bai wuce wata ɗaya ba in ma ya kai bai kai wata ba na fito na yi wa malam raddi ya fito daga cikin maganar da ya yi ya ce ibn taimiya an haife shi sha biyu ga rabiul awwal sai aka ce Allahu gwada ce to kaga maulidi ya ƙari kenan shi ma sai a hada da nashi ma'ana a hada da maulidin manzo Allah ya ce kuma ranar monday sha biyu ga wata sha biyu ga watan rabi'ul awwal aka haifi ibn taimiya kuma ranar litinin mu in mun zauna muna tarihi kuma a gurin karanta tarihin ibn taimiya yake ya zauna ya ce an haifi ibn taimiya a watan rabi'ul awwal ranar litinin ya gaya wa mutanensa suka jimar na Ibn taimiya yana da girma ya yi sunna mu kuma muka zauna muka ce an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watan rabiul awwal ranar litinin su kuma suka ce mun yi bidi'a. to dan Allah da annabi idan in kana da imani kana da hankali bai kamata ka gano wani ba nan ba ka gane kokarin gwara da ake so a yi tsakanin ibnu taymiya da annabi to yanzu dan karkace sharri ka tafi ka je za ka je gaban Allah da hujja hujja ta zo maka matakar ji wannan zancen ko saurari yanzu abin da malam zai faɗa ga sufofin da aka gaya wa annabi zai kwaso su karankaf ya juye su akan ibnu taymiya kuma su yi ta murna ƙarshe ma malam har cewa yake abin ne na ɗauko shi ana ce mai lokaci yayi ya ce ai na ga kamar yanzu na fara saboda ana faɗan sifofin Ibn taimiya ya ce ya ga kamar yanzu ya fara ku saurara ku ji da kunnen ku ku kuma biyo mu ku ji karatu gashi ah, ibn taimiya kamar yadda zahabi ya faɗi sifarsa ce mutum ne fari ga cikin fararen fata aka ce mutum fari da makasan ba irin fari ka duba fari na kusa da kai a cikin ba aka ce <laughs> ka duba farin cikin buwa farin cikin buwa farin cikin fara ne yawwa da fari ka duba farin da yake kusa da kai farin fara ne shi ma za a bi din farin ne amma yake cewa ibn taymiya kana abiya ba fari ne sannan a'yana yana da manyan idanu yana da manyan idanu ci aswadar ra'si wal lihyati qalila shi ya da kamfura sosai duk shekarunsa bai bai furafura a kansa ba bai furfura da yawa a gemunsa ba ce sharuhu ila ila shahbati uzlai yana da gashi wanda ya zo har zuwa kan abin da bayan kunnansa ya rufe masa bayan kunnensa ka anna ainihi lisanani natiqan yana kallon ka idanuwansa kamar su ma harshe ne da suke bude yake magana wato irin mutane ne da in suna kallon ka ba a yi sa'a ba sai jikin ka kama rawa duk ka kama ka rikici ba su ce komai ba amma jiki suke gari kake kamar wani fada-fada suke baka ko saboda kwanjini annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan kwanjini kawo mutum gabansa tun bai ce ko ka ji mutum yana bari yana bari ce kwantar da hankali ka kwantar da hankali ka ba abin da zan maka Raba min minar rijal shi ba zangare ne bane shi ba dan wada bane tsaka tsaki ne Ba idan ma baina bankibai yana da fadin kafadu jahwariyar saut yana magana muryarsa tana fita sosai fasihar lisan sannan mai fasahar gaske ne sari alkira mai saurin karatu ne ta tarihi hidda yana ɗan zafi lakin sun mai karuwa bi hilmin wasu yana da zafi amma kuma sai ya burkushe zafinsa da haƙuri da yafiya sauraka zafin nashi baya da tasiri a kansa shi mutum ne mai saurin hadda saurin hadda san da yana yaro iyayensa abin nan yan uwansa yan gida haka za a fita shakatawa wani gidan gona sai suka ce zo a tafi sai ce shi ba zai tafi ba suka iyale shi suka tafi suka yi na a can suka dawo suna ba shi labarin irin abubuwan da suka yi na shakatawa da ɗaya bakewa da waye da waye cika gaba ka bi mu ba mun ci kaza mun sha inabi mun yi kaza mun yi tsalle tsalle sai daga wani littafi ya ce kun ga wannan tafiyar ku na karance shi ko na hadin shi. kuna can kuna shakata kuna shan lemo da ayaba suna ina kana kasan su eh ba san su ku ji abin da malai karanta na bari ne gaba ɗaya domin ku saurara na ga wasu yanwa a kwamen suka ce wai <laughs> wai ni kan wa yake yabo ne annabi yake sifanta ne ba annabi bane ibn taymiya yake faɗa haka ba annabi yake sifanta ba ibn taymiya yake faɗa yake wa wannan yabo da kirarin ba manzo Allah yake faɗa ba eh wani kuma yace maulidi ibn taymiya na an maulidi ibn taymiya abinda zai ba ku mamaki ku duba yanda mutanen gurin suke shauki ana yaba ibn taymiya dan girman Allah ku je ku nemo gurin da ake faɗan annabi suke jin shauƙi haka ku nemo gurin da ake faɗan manzo Allah suke jin shauƙi haka ku nemo babu amma da faɗa ibn shi kansa da shauƙi ya kama shi saboda gardin faɗan ibn taymiya sai ya na ɗauka yanzu na fara ra'aytum to ku biyo ni sufofi takwas ya faɗa sufofi takwas ya faɗa wanda na iya tsamo su daga cikin maganansa wannan sufofin ya ce al'imamu zahabi ya ce ku ji da kyau al'imamu zahabi in ji shi shi ya faɗa ku bi za ku koma odiyan ya ce daga cikin sufan ibnu taimiyya kana abu yaba ibnu taimiyya ya kasance mutum ne fari tas sai ya ce ai kaga in an ce fari karka dubi fari na kusa da kai shi imamu zabi ai fari ne to amma ibnu taimiya a cikin farare shi fari ne tas ikon Allah haka ne to ku tafi cikin hadisin umma ba ma'abadin ku ga daga ina suka samu lokacin da sai da ummu ma'abadin ta zo tana sifanta manzo Allah bari ku ji me tace sai tace innahu rajulun zahirul wada'ati manzo Allah mutum ne mai haske ablajal wajhi mai hasken fiska kun ji daga inda suka dauko manzo Allah mai haske sai ya kada kuwa ce ibnu taymiya ma mai haske ne kun ji daga inda suka ce a je a duba a gani wa billahi allazi la ilaha illa huwa abin da zai ba ku mamaki sifa na biyu sai ya ce daga cikin sufan ibnu taimiya a ayana ai kana rajulun a ayana rajulan ayan mutum ne mai gada-gadan ido ibnu taimiya idansa manya-manya ne har na gauni ya rubuta a comment ya sa oi eh mai manyan ido to bari ku ji ga hadisin sayyidina ali sayyidina ali ya ce shi kuma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance azima ainaini mai manyan ido kun ji yadda suka ɗauko su kuma sai suka ɗauko wannan sifar ta annabi sai suka ce ibnu taimiya a kana a ayana ya kasance mutum ne mai manyan idanuwa tafaddal gata gata kun ji sifa na biyu sufa na uku sai ya ce daga cikin sufan ibnu taimiya aswadar ra'asi wallihiyati lihiyati ibnu taymiya yana da bakin gashi a kansa wallihiyati gemunsa baki ne Kalila shaibi amma furfuran Ibn taymiya dan kadan ne kansa gashin kansa baki gashin gemunsa baki amma furfuransa dan kadan ne to ku zo ku ga sifan annabi ne bari ku ji da suka je ku duba hadisin na Anas bin Malik yace ma adattu fi ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi yace ban irga ba akan annabi gashin annabi gashin kan annabi wa lihiyatihi da gashin gemun annabi illa arba'a asharata sha'aratan baida sai furfura waɗanda suke farare guda a goma sha hudu gashin manzo Allah baki ne wulik gemun annabi baki ne wulik furfura guda goma sha hudu ne a gemun annabi da gashin annabi amma gashinsa baki ne shine sai suka dauko sai suka ce wa ibnu taimiyya aswadar ra'asi yana da bakin gashi wallihiya da bakin gemu kalila shaibi sa dan kaɗan ne yanda sayyidina anas bin malik ya faɗa tafaddal tafaddal tafaddal gashi kun ji sifa na nawa na uku ko to ku ci sifa na hudu shi ma ya faɗa sai ya ce sha'aruhu ila shahamati uzinaihi ka anna ainihi lisanani na diqani sha'aruhu gashin ibnu taymiya in ya zubo da gashinsa ta kansa haka ila shahamati uzinaihi yakan kawo har kan fatun kunnuwansa ka anna ainihi kai ka ce idanuwan ibnu taymiya lisanani harce ne guda biyu na diqani masu magana to bari ku ga ku tafi cikin hadisin albara ibnu azib da ya tashi sifanta gashin manzo Allah sai ya ce lahu sha'arun annabi yana da gashi ya bulugu shahamata uzinaihi gashin annabi yakan kawo har kan fatun kunnuwan annabi tafaddal kun ji aka kwashe na manzo Allah aka zuba wa ibnu taymiya wannan duk kaunan annabi ne duk kaunan annabi ne Allahu akbar Allahu akbar ina ma da a ce manzo Allah yake faɗa kuke wannan shauƙin ina ma a ce wannan shauƙin da kuke yi annabi ake faɗa haka amma duk sufofin manzo Allah ga su a hadisi kun ji sufa na nawa na hudu ko to mu tafi sufa ta biyar suka ce ibnu taymiya raba'atan minar rijali dan daidai ne a cikin mazaje shi ba mai tsawo bane ibnu taymiya sannan shi ba gajere bane to bari ku ga sufar manzo Allah ce bari ku ga yadda suka dauko ta hadisin albara ibnu azib yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance rajulan marbu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne dan daidai sai suka ce wa ibnu taimiyya shi ma raba'atan minar rijali dan daidai yake a cikin mutane ku dinga ganewa eh ka zaɓi ɗaya sayyiduna rasulullahi ko ka zaɓi ibnu taimiyya ya rage maka raba'atan minar rijali kun ji ba arida ma bainal manki baini da suka zo nan sai suka ce ai ibnu taimiyya ya kasance ba'i da ma bainal manki baini sifa na tara kenan ba'i da sifa na shida afwan ba'i da ma bainal manki baini ibnu taymiya ai ba'i da ma bainal manki baini yana da tsayin wuya shine kinaya ne arida sadri mai yalwan kirji kuma to da suka taso shi ma ku duba hadisin nan na sayyidina albara ibn azib da ya tashi sufanta manzo Allah sai ya ce manzo Allah kana ba'ida ma bainal manki baini gata a ce kun fi ƙaunan ibnu taimiyya da annabi ku ce ku muku riga shi. duk sifofin annabi sai kuka kwaso sai kuka lafta wa ibnu taimiyya ibnu taimiyya fa gata bari ku ji abu na bakwai sifa ta bakwai ko ya ce ibnu taimiyya ya kasance jahawariyar sauti fasihan lisani ibnu taimiyya mai amoni a cikin muryarsa mai fasahan harce jahawariyar sauti fasihan lisani mai amu a cikin sauti mai fasahan harshe to ku tafi sifar da sai da tuna ummu ma'abadin ta ba wa manzo Allah ku gani sai na ummu ma'abadin ta ce annabi in zai yi magana wa fi sautihi sahalun sahal a cikin muryar manzo Allah akwai sahal eko eh baha shine ya sauti annabi in zai yi magana ba wai zai daga murya ba ne amma da jin wanda yake kusa da manzo da jin wanda yake karshe duk jin su ɗaya ne haka manzo Allah yake ya sauti a wasu ruwayoyin ma kalman ya sauti din ta zo a wata sifar da aka ba manzalla Allah to amma kun ga sun kwaso sun lafta wa annabi annabi yana da shi to tunda da Allah yana da shi ai shi ma ibnu taymiya yana da shi tafaddal shi ga bidiyon mun sa yanzu sifa na ƙarshe wanda suka kawo sifa na takwas su ya ce ta a tarihi hiddatun walakin sun ya ƙaharu ha bi hilmin wa sabri ibn taimiyya zafi yakan ɗan bujiro masa haka a cikin maganansa amma idan fushi ya ɗan bujiro masa sun ya ƙaharu ha sai ya danna wannan fushin bi hilmin da haƙuri wa sabrin da yawan haƙuri da taushin rai da yawan haƙuri haka wani Taimiyya ke da to tafi kan sifar da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin wannan zaidu bin si'ina ka gani yace manzo Allah daga sifan annabi kana hilmuhu yasbiqu ghadabahu haƙurin annabi yakan riga fushinsa annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai abu kafin fushin sa ya riske ka sai hakurin sa ya riske ka sallallahu alaihi wasallam sai suka ɗauko wannan sifan sai suka ce wa ibnu taymiya ya qaharu ha bi hilmi wa gadbi in kai mai abu sai ya zama na in yana cikin ko fushi ko wani abu sai fushin sa sai hakurin sa sai ya riga fushin sa duk sifofin annabi suka kwaso gashi guda takwas suka ba guda takwas suka ɗauka suka bayar kuma ba iyakansu ba kenan iya wanda mu muka gani kenan sauran a gaba kuma me za a faɗa Allahu a'lam Allahu alam ka gani abun ba wai batun inda yau ka zo ka ce mun taimiya wajen koyi da annabi yana koyi da annabi kaza kaza wannan labas amma halitta ta annabi wanda aka yi ittifaki babu kun ga shine sare saren a yanzu ni na fahimta ma'ana wannan ne dalilin da yasa suke cewa manzo Allah mutum ne kaman kowa dan idan ba su idan ba su ci annabi mutum ne kaman kowa ba to ya za su yi su dauko wannan salafta ibnu taymiya kaga in sun yadda annabi ba mutum ne kaman kowa ba ta ina ibnu taymiya zai samu wannan sufofin na annabi kaga ba zai samu ba amma tun da suka ce manzo Allah ne kaman kwashi suka ce to ai ga wani an sifanta shi mai kyan gashi mai kyan tsayi mai kyan ido sallallahu alaihi wasallam mai haƙuri mai kaza sai suka ce to ba annabi bane iya shi kadai akwai wani ma bayansa sunan shi ibnu taymiya hatta lafuzan ba su canza ba lafuzan da aka yi wa annabi amfani da su din da yawa a gurare ba su canza ba irin lafuzan suka ɗauka suka ajiye ibnu taymiya to ko maki annabi da ah, mu shari ake mana ba maki annabi bane fa wallahi fa wallahi allazi la ilaha illa huwa wannan ba ina faɗa wa tozarta su ba wallahi wallahi wallahi akwai maganar da wahabiyawa suke iya faɗa akan manzon Allah wallahi wallahi wallahi ba za su iya faɗa kan ibnu taymiya ba wallahi tallahi akwai maganan da za su faɗa a kan iyayen annabi wallahi ba za su iya faɗa kan iyayen ibnu taimiyya ba ka duba duk tarjamar da suka kawo na ibnu taimiyya duk littafi ka ɗauka ka gani su kawo ma tarjaman ibnu taimiyya ka sha mamaki Sheikh Shuyuki a malamin malamai jarimi sadauki mahaifinsa jarimi ɗan sadauki mahaifinsa waliyi malami kaza kaza kaza kaza kaga haka suke faɗa kan mahaifin Ibn Taymiyyah amma ka tambaye su ya suke faɗa kan iyayen Annabi me suke faɗa kan iyayen annabi me suke faɗa kan iyayen annabi abinda kuma za su iya gaya wa ibnu taymiya fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu wallahi tallahi ina rantsewa da Allah ba za su iya faɗa kan ibnu taymiya ba wallahi ba za su iya faɗa kan ibnu taymiya ba hadha huwa a wajen su za a ce an wanke gawan ibnu taymiya an sha ruwan wankan gawansa labas ba komai sosan da aka gurje jikinsa an cinye ana jefa hankacif ana shafo gawansa babu komai ce an yaka akan annabi ka gani kana fara cewa an yaka akan annabi ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan mutum ne kaman kowa kuna gunubi kuna shige iyaka kuma in kana son ka ga fushin bawahabi ka ɗauki abu ɗaya na baka misali wannan misali ne a yanzu ka gwada yana na yana cikin magana ka ce masa iyayen ibnu taymiya yan wuta ne ƙarya kake yi wallahi tallahi mutum malami wanda suke wa addini hidima wanda suka yi addini ga wanda ya zo da addinin iyayensa suka haife shi shi kuma kai iyayensa wuta a lokaci ɗaya ka gwada ka gwada ka zagi iyayen ibnu taymiya gaban ka ga yanda hankalinsa zai tashi idan kuwa da zaka ce masa ah, to ai hadisi ya tabbata akan iyayen annabi eh kwarai hadisi ya tabbata daga cikin sahihu muslim annabi an tambaye shi akan mahaifinsa da mahaifiyansa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hada ya hadus sai sa wasu in suna ganin muna zafi karka ji haushi karka ji haushi karka lura da zafin da muka yi kai wa kanka gata ka duba abin da muka faɗa akwai ko babu akwai ko babu sai sa duk ka lura ka bi duk abin da muke yi ka gama hayaniyanka ƙarya ne ka ce mun zo mun maka karatu ne muke maka karatu da sunan karatu mu ɗauko littafi mu buɗe da juz'i da shafi mu karanta maka mu ce gashi kuma duk gurin da muka ritsa malamin ka muka ce malamin ka duk girman sa yayi jahilci sai kaga jahilcin ne kuma sai mun bayyana hujjojin mu waɗanda suke karara ba dan komai ba alal aƙalli ni tun da na sani na tsira dan me nake yi dan kai dan me nake karkaba ta kai ma to wannan shine abin da yake faruwa yan uwa ku rike annabi kuma wannan abubuwan da kuka gana ta samun taraju'i na wahabiya su sauka daga kan wannan fatawan su dawo daga kan wannan da sun ce kaza su dawo da sun ce kaza su dawo ai akwai maganan da eh, dan uwa yake faɗa ɗazu malam bello yabo sakkwato ai ya faɗa farkon shigowansu izala sun yi faɗa da iyayensu ya ce shi ɗin nan sun yi gaba da gaba da mahaifinsa to yanzu duk waɗanda suka mutu a wannan halin su ma suka yi gaba da gaba da mahaifinsu wanda dan an ce dan izala ya ɗauki nono ya kai wa mahaifiyansa sai ka jance sharri ake mana to gashi daga bakin malamansu ba ma bella ya ba barin gaya muku jafar ƙarara ina da shi ina da muryarsa ya ce inda wanda su musu adalci yan ɗariƙa ne da farkon fitowa ko kifi ko yanka ba sa ci sun yi faɗa da mutane sun yi kaza kaza kaza kaza daga baya suka zo suka rage zafi to haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya saboda mu abin da muke kun taba ji maulan mushi taro usman bauchi ko maulan mu sharif ibrahim saleh ko maulan mu Abul fati ko maulan mu atiku ko maulan mu Tijjani na yan mota ko maulan mu shu mai kai dukkan malamai kun taba jin wani malami daga cikin malaman dariƙa ya fito abin da muke kai dinnan da gaskiya da mun yi zafi mun gane zafin kai ne mun watsar yanzu mun dawo kan daidai kun taba ji kun taba ji kun taba ji ai ba za ku taba ji ba saboda me abin da suke kai din gaskiyan ne tun daga farko gaskiya suka nufa Allah suka nufa manzan Allah suka nufa ba zai yi su canza ba saboda gaskiya ɗaya ce ƙur'ani yana canzawa ne manzan Allah yana canzawa ne ya canzawa in ka nufe shi kawai in ka nufi annabi shi din ne wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghairi ka la yadkhulu ƙur'ani shi kadai ne littafin Allah in ka nufe shi shi din ka nufa sai sa ba za a canza ba amma sai sa muke gaya muku ku wahabiya ku bi a hankali in ka matsa kai ta yin tafiya haka kafurtawa mushirkantarwa da wannan abubuwan da ake maka wallahi zamani zai zo watakila in Allah ya maka gajeren kwana sai ka tafi akan bata wanda ya dora kan kuma daga baya zo yana cewa ni na sauka kaga ya maka keken bera sai sa ku bi a hankali ku kwantar da zuciyanku ku nutsu ku sa wa zuciyanku ruwan sanyi malamanku da dama akan abubuwa da dama suna cutar da ku suna cutar da ku yanzu wanda man nasiru ya karatu a kansa jiya in rufe magana na da shi gadon kaya gadon kaya gadon kaya ku duba abubuwan da irin abubuwan da yake da irin koyarwa da yake saboda Allah koyarwan da ba za ka taɓa yadda wannan mutumin ana sa karatunsa ko a tv ko a rediyo ko a waya ka yadda kai da iyalinka ku zauna da yaranku kuna kallon karatunsu ba kana kallon karatu saboda ka san dole kawai zai lalata ma tarbiyyar yara zai lalata ma tarbiyyar ba da wani abu ina hotel wata mata ta kira ni jiya wata mata ta kira ni wani yake gaya min wata wani aboki ya fita ya bar matansa ya je ya shiga gidan abokinsa ya ga dan kwalin matansa a gidan ko ya ga dan kwali a kan gado me hikimin wannan me wannan mun je mun je mun je arfa muka an gaya min a saudiya an kama wasu an kama an kama wasu a cikin bayan gida suna zina me yi amfanin irin wannan me ake so akwai al'umma annabi a bauchi a bauchi akwai hotel da ake zinace zinace ana auren jinsi ana luwaɗi ina gurin babu ma'aikata asibiti sun yi kaza sun yi kaza yanda ake zinace zinace malam zamu kai ka kara fito ka nuna babu ku yi hakuri. abin da yi wa profesa makari fito babu to irin waɗannan shine abubuwan da ake gudu yan uwa mi wa kanmu nasiha muna jawo hankali muna jawo hankali da irin wannan tafiyar da wabiya kuke in kuna tafiya za ku jefa kanku a ramin da ba za ku iya fitowa ba za ku jefa kanku a ramin da ba za ku iya fitowa ba mun sani maganganunmu wani lokaci mukan faɗa ta nemi ku zafi ta nemi ku ɗaci amma ku sani ko da kun ji maganganun mu suna muku ɗaci mukan yi ne mukan mai da martani ne gwargwadon irin maganan wanda muka ga maganan sa ku lura da kyau duk wanda bai fiye yin zafi a mu ba bai fiye cin mutunci ba kun taɓa gani mun zo mun ci mutuncinsa mun mai zagi ta uwa ta uba amma wanda ya zo dama shi al'adansa cin mutunci ne da zagin mutane da rashin mutunci to za mu mai raddi na ilimi amma kuma za mu darje bakinsa saboda sai bakinsa ya yi jini yanzu kamar Dr. Jaki maganar da zan yi akan Dr. Jaki ita zan yi akan Sani Rijiyar Lemu ita zan yi akan Bino Usman ita zan yi akan kaza saboda alƙalli sun fi shi tunani sun fi shi hankali sun fi shi sanin me ya kamata ko wahabiyancin za su feso gubar wahabiyancin sukan feso ta cikin nutsuwa maganar da zan yi akan daurawa shi zan yi magana akan Dr. Jaki kun ga ba ɗaya ne ba ɗaya ne. da haka ya kamata yan uwa ku fahimci wannan wannan shine magana da ake ta gaskiya in Allah ya kuna da rabo za ku gane ko mutum bai da rabo dama laisa alaika hudahu mu ba mu ne masu shiryarwa ba ah, mu namu iyarwa ne fa zakkirin na ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir amma dai mun gaya muku akwai illa a cikin tafiyan ku akwai illa a irin gadan da malaman ku suka dora ku ya rage maka ka zaba inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura wa hadainahu najdai duka Allah tabaraka wa ta'ala ya gama gaya maka an gama sita maka komai kai ne ya rage kai wa kanka nasiha kai wa kanka fada ka zauna kai tunani abin nan da nake kai me yasa yau kuma kun taba tunanin kun taba tunanin me yasa ba kwa ganin a cikin tafiyar dariƙa za ku ga ba kwa samun na ƙasa yana kai farmaki na rashin mutunci wa sama kun wabi ka tambayi kanka mu ba mu da malamai ba mu da sabani da malamanmu amma kun taba ganin mun zo muna keta su muna cin mutuncinsu ko mu mu kun taba ganin sun zo suna keta alfarman mu suna cin mutuncin mutuncinmu amma yau a cikin idala ne yau yau yau din nan yaro zai kawai saboda arha social media zai hau malam wane ba kan daidai yake ba ya kauce wa sunna ya bata ya yi kaza in an muku nasiha kuma sai ku ce ai mu saboda muna kan gaskiya ne in mun ga gaskiya za mu bi ba haka ake ba shedan ne ya raya maka ya rajuli taqilla shedan ne ya raya maka laysa minna man lam yuqir kabirana bayi daga cikin mun ji annabi wanda baya girmama babba yanda kuke keta manyan ku kuna ganin haka yana faruwa a dariƙa tun daga nan ba za ku gane ba kuma alhamdulillah wa shahidu shahidu min ina da kasuka sun fi guda goma sha za ku ji malaman ku suna faɗa rashin tarbiyya sai a cikinku rashin ɗa'a sai a cikin ku na ƙasa ya zagi na sama sai a cikinku ku duka kuma wannan tafiya duka wannan bai ku ishara ku gane ba akan tafarkin manzo Allah kuke ba ba akan tafarkin annabi kuke ba ba akan daidai kuke ba hassadar da take tsakaninku ta mamaye ku yanzu ya ishe ku zan ba da misali ɗaya da zan da shi ta yadda za ka ga duk wanda yake son gaskiya Allah ya nuna masa gaskiya sai dai in zai bata ya bata da gangan a cikinku Allah ya nuna muku gaskiya kadiyan Dr. Jaki lokacin da Dr. Jaki ya zagi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam a nan garin Bauchi muka zo muna yin lakcoci muna wayar wa mutane kai hatsarin da Dr. Jaki yake ciki a lokacin wahabiyan Najeriya karankaf maimakon su yi wa annabi kara su duba girman annabi an taɓa girman annabi su duba mutuncin annabi sai suka kawar da ido akan girman annabi sai suka dubi sabul fati ai sabul fati suna faɗa da dakta jaki za su kai shi ƙasa za su yi kaza suka yi kumbai gaba su gaba ɗayan wahabiyan najeriya yaransu da manyansu jahilansu da masanan cikinsu kowa da kowa lalataccen su da ɗan iskan gari kowa da kowa suka taso suka taho bauchi da sunan sun zo ba shi kariya abu na farko illan sai suka ce wai suka mai da shi dakta jaki shine tauhidi mun zo ba tauhidi kariya dakta jaki shine tauhidi yanzu dama tun da ba ku da tauhidi dakta jaki shine tauhidin ku suka zo suka taru za su ba shi kariya to ku duba kadiyar da ake magana kwata-kwata ba ta yi shekara ɗaya ba ba ta yi shekara ɗaya ba duk wannan maganan a yanzu maganan da ake duk wanda suka zo ɗin sai da Dr. Jaki ya musu walakanci ya kore su ya walakanta su dan Allah akwai hujjar da kake nema kai ba wahabi bayan wannan duka sai da ya musu raddi daga manyan su har kananan su akwai waɗansu shugabannin izala da suka sauka a garin nan a ran da aka sake shi suka zo suka nemi gwamna Bauchi alfarma cewa gwamna ya ɗaga masa kafa suna gidan gwamnatin bauchi ba su bar cikin gidan gwamnati ba suna tare da gwamnan bauchi ya fito yawo kan mimbari ya ce su ya gaya musu ya ce duk wanda ya zo allah ya isa sun zo su karɓi kuɗin kwanan daji ne shi ba su zo don shi ba ba su bar cikin baucin ba duk wanda ya zo kuma daga sakkwata ne daga kano ne daga ina ne kowa yanzu sai da ya fito ya barranta da shi kowa sai da ya fito ya barranta da shi wanda suka fito har da masu zuwa a gurin ma a zagi mm, abul fatih don tsohuwar ka ta man haka fa suke faɗa haka fa akan mimbar dan kaza ɗinka ka fito haka suka faɗa to yau ina suke ina suke gaba ɗaya ku nuna min mutum ɗaya da yake tare da shi ina wanda suka fito suka ce mun maimaita a kama mu yau kullun tsakanin su gashi na raddi wannan ya ci mutuncin wannan wannan ya ci mutuncin wannan to daga nan za ku gane kullu shay illa lillahi akhiruhu inna lillahi sannan kuma ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li llahi zala wan qada'a wan fasala wa tarasha wa talasha wan qarada duk abin da ba dan Allah ba ka zai kare zai juye zai kare to wannan shine abin da muke gaya muku yau dukkan wanda suka zo da sunan sun juya wa annabi baya za su taimaki Dr. Jaki duka ya bi ta kansu ya take su ya ma yi gori ni na ce su zo ban kira kowa ya zo ba har ma yana faɗa ma a gurin yana nuna cewa in ma ka zo ya ɗora ka akan wannan tukuba tsiran nashi da yake cin mutuncin mutane a kai alfarma ya maka sai sa irin wannan halin da kuke ciki duka waɗannan abubuwa ne da Allah tabaraka ta'ala yana yi don ya kafa muku hujja ku wahabiya don Allah tabaraka ta'ala ya nuna muku hatsarin da kuke ciki ya rage maka kai yanzu ba wahabi gaskiya ta bayyana maka kaga dama ka ɗauka kaga dama ha mu yana nan tauhidi za mu kare kaza shikenan ka je ka je amma dai mu kadiya ɗaya ce muka sani kuma muna maimaitawa duk tauhidin da babu annabi a cikinsa na rantsi da Allah gwanda shirka da shi duk tauhidin da babu annabi a cikinsa gwanda shirka da shi daidai yake da bautar lata da uzza da manata wallahi in dai babu annabi a cikinsa ku riƙe wannan shine ma'auni masoya manzan Allah ku girmama malamanku ku mutunta malamanku ku kimanta malamanku ba a ce ku bi malamanku a rufa ida ba amma saba wa malaminka ba shi yake gwada ka zo kawai ka buɗe social media kawai kana caccake shi aini na fahimci gaskiya barin soki malam la la la la karka yi haka ku bar su su da suke ta gwambara hancin malamansu su ku bar su yi ta yi Allah ya ta tona musu asiri ku bar su yi ta yi kuma su su ta yi in ma za ka saba ka saba cikin mutuntawa da girmamawa da imantawa ku tafi a haka kar ku yarda ku bi irin wannan tafarkin nasu na cin mutunci na kaskantawa yau yau za a yaye ka kawai saboda ka dan je an koya maka alhamdulillahi rabbil alamin ka dan iya wannan kawai shikenan sai ka fito ka dauka ka san komai zaka iya karo ka zagi wancan ka ci mutuncin wannan daga cikin malaman kala babu kuma magana ta ta ƙarshe shi ne uwa ina nasiha mu ta karatu ku ta karatu kar ku yi wasa duk gurin da ilimi yake ka tabbatar ka wanke kafa ka je ka nemo shi ku yi ta karatu da karatu za a ga la ku yi ta gane waye waɗannan mutanen su ma in sun leko sukan dawo su zubar da makamansu to kai kar ka bari a barka a baya ku ta karatu iqra'u iqra'u iqra'u iqra'u ku yi ta karatu kawai a ta karatu karanta komai a hankali gaskiya za ta yi ta bayyana Allah zai mana maganin su albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah Allah ya dacar da mu Allah ya ba mu ganewa Allah ya sa mu dace albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mu da su Allah ya mana gudumawan shari'a da mu da su Allah ya mana gudumawan shari'a Allah ya datar da mu Allah ya amintar da mu Allah ya sa abubuwan da suke kai na kuskure Allah ya nuna musu kuskure ne gyara musu lamarinsu su dawo kan daidai mu ma abubuwan da muke kai na kuskure Allah tabaraka ta'ala ka nuna mana gaskiya ka gyara mu mu dawo kan daidai albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke da shi na hangen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaskantar da lamarin annabi da suke kai Allah tabaraka ta'ala kai musu gudumawan shiriya Allah tabaraka ta'ala ka sa da mu da su mu gane annabi shine tafarki na gari sallallahu alaihi wasallam shine babban alkhairin da bamu da irin sa mu ta mu da su mu runguma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa la hawla wala la quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh